Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo ɗaruruwan dubban mutane ne suka yi jarin gwano a titunan birnin london a ranar asabar don shaida bikin nadin sarautar sarki charles na uku bikin da aka baje al'adu iri-iri da miliyoyin mutane suka kalla ta talabijin da kafar intanet a sassan duniya shugabannin kasashe sarakuna da sarauniyoyi casa'in daga sassan duniya suka halarci bikin wanda aka yi a westminster abbey fadar buckingham ta ce kasashe 203 ne suka tura wakilai a bikin nada sarki charles mai shekaru 74 wanda tun yana shekaru uku da haihuwa ya zama yarima mai jiran gado a lokacin da mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu ta hau karagar mulki a ranar takwas ga watan satumbar bara charles ya dane karagar mulki bayan rasuwar mahaifiyar tasa wakilan bangarorin da ke takaddama da juna a sudan sun fara zaman sulhu kan yadda za a cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a cewar jami'ai wasu majiyoyi a saudiya da amurka ne suka sanar da saukan wakilin a birnin jidda a ranar asabar wannan tattaunawa da za a yi ta samo asali ne daga yunkurin da kasashen waje suka yi na gayyatar bangarorin biyu da zumar kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar ta sudan a ranar 15 ga watan afrilu tsakanin sojojin ƙasar da dakarun rsf na musamman hukumomin sudan din sun fada wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa saudiya da amurka ne ke jagorantar wannan zaman sulhu majiyoyin har ila yau sun ce batutuwan da za a mai da hankali a wajen tattaunawar sun hada da buɗe hanya ga masu ayyukan jin kai a khartoum da omdurman da kuma kare ababen more rayuwar jama'a da suka hada da cibiyoyin kiwon lafiya babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga kungiyoyin da ke dauke da makamai a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da su aji makamansu yana mai cewa kasancewarsu a yankin yana jefa al'umma cikin kangin rayuwa tare da yin barazana ga zaman lafiya a yankin guterres ya yi kiran ne yayin taron da shugabannin yankin suka yi a bujumbura da ya kasance cibiyar kasuwancin ƙasar burundi don tattauna sha'anin tsaro a ƙasar ta congo inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke tada kayar baya da raba fararen hula da mahallansu. gabashin kasar ta congo ya tsunduma cikin rikici tsawon shekaru lamarin da ya haifar da kashe-kashe fyaɗe da illata mutane da ƙungiyoyi irin su m23 da na adf ke yi tun bayan farfadowar ƙungiyar ta m23 a watan nuwambar 2021 akalla mutum 500 sun fice daga muhallansu a cewar guterres labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubin dubatar mutane ne suka yi zanga-zangar adawa a isra'ila kan shirin nan da ya shafi wata doka mai cike da takaddama wacce za ta yi garan bawul ga fannin shari'ar kasar inda mutane ke kira da a soke shirin baki ɗansa maimakon jinkirta shi da gwamnati ta ce ta yi jama'a da yana yin zanga-zangar ne a mako-mako sun kuma yi kememe akan ba za su daina ba duk da cewa firaminista minista benjamin netanyahu a watan maris ya ayyana cewa ya ɗage batun don a samu cimma matsaya masu shirya zanga-zangar wacce a wannan mako aka yi a karo na 18 sun ce suna so su tursasa Netanyahu da 'yan majalisar dokokin kasar kansu soke batun shirin samar da dokar zai ba Netanyahu da ke fuskantar shari'a kan batutuwa da suka shafi cin hanci da rashawa da makarrabansa karfin faɗa aji wajen naɗa alkalan kotun kolin ƙasar an gudanar da jana'izar wasu daga cikin mutanen da aka kashe a wani harin kan mewa da wabi a wasu wurare biyu a sabiya cikin kwanaki biyu ya kuma jikkata 21 mafi su kananan yara an kai harin farko a ranar laraba a wata makaranta a wani yankin karkara da ke belgrade lamarin da ya kada al'ummar kasar ko da yake sabiya ba bakwar makamai ba ce kuma ƙasa ce da ta sha fama da rikici iri-iri a shekarun 1990 amma wannan hari da aka kai a makarantar lamari ne da ba taɓa ganin irinsa ba a kasar. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Masu sauran sashen Hausa na murya Amurka barkanmu da safiya. kuma barkanmu da sake kasance mu da ku a cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da gidan rediyo murya Amurka ke kawo muku a kowace ranar Lahadi kuma mukan tattauna batutuwa daban-daban a kasuwanni daban-daban na duniya. Musamman ma a yau mun ziyarci kasuwar tsofar kasuwa da ke Sokoto sunana Lamido Abubakar Sokoto sai a kasance da mu domin jin yadda shirin zai kasance. In ka je ka siya abu dole ya ƙara kuɗi kai ma idan ka zo ƙarawa za ka yi. Mafi akasari ma yanzu in ka zo sayan abu za ka ga idan ka zo siya yau gobe zai iya ƙara kuɗi. Gaskiya musamman ma irin kayan masarufi haka na abu. Akwai sosai gaskiya ya tsada gaskiya. Ba da lissawa ba don na azama a cikin milli da biyu ka yanzu sai na ga gudanar ture ta. Shirin BOA Hausa. kasuwa kai miki nuni. To kamar yadda na gaya muku ita wannan kasuwa ta kunshi abubuwa daban-daban kama daga katifa da ake kwanciya da ita da harkar atamfa da kuma takalma da dai ma sauransu. A sunana Sanusi Suleiman Angon Makayi. Ni a ciyaman na waga kungiya ta masu katifa sai suwa da gyara na jihar Sokoto. Tare da katifa jarirai. To ya zaka bayanin yadda wannan kasuwanci yake? Eh, to alhamdulillah wannan kasuwanci tun inda an kai to shi na karami har Allah ya dauka kashi ya zan babba kuma cikin yarda Allah babu inda bai kai ba yanzu. Domin wannan kungiya ta haɗaɗa ba wai cikin garin Sokoto ba duk yankin jihar Sokoto lokal government babu inda bamu da wakilci. Ah, muna gyaran katihoi kuma muna sai da sabbi kamar yanzu kuna kera ita katifa ta zamani ko kuma ta gida kuke yi ko kuma gyara kuke muna kera ta zamani in mun kai katifa ka je waje ka sota to insha Allah yana tabbata ma wadda zaka so waje wadda mun kai za ta hita inganci mun jaraba mun so an gwada in Allah ya so in ka so wadda ba tamu ba akalla tana ma shekara biyu wagga tamu akwai wanda sai ta shekara goma sha biyar ba ta yi ba ana amfani da ita to kamar yadda zaka bayyana farashin ita wannan katifa da mai karamin karfi eh, misali da kuma wadda kuke suwa ga kamfuna ga wata nan kusa da ni da aka rubuta masufa kamar ita ya zaka bayyana kiyasin ta. eh to ita ga wadda ha gani yanzu muna ya iske mu muna iya bashe ta kan dubu ashirin da biyar amma idan ka je ta kamfani akalla zaka same ta dubu arba'in dubu arba'in da biyar kaga akwai bambanci sannan kuma wurin quality insha Allahu waccan bata hita mu quality na ai amfani to kamar su na jarirai wani tsari kuke bi na sayar da su to na jarirai tsarin da muka bi idan muka dunka waɗannan katihun muka bayar suka cika akwai diloli kasuwa waɗanda aka kai ma su kuma su sama masu sai kwara kwara kuma kala waɗanda ka taya su ta kano ko kuma su ta lagos su sau yanzu gaba ɗaya kwasumomin katifa jarirai sun dawo nan a tsohon kasuwa To bisa la'akari da abubuwa sun yi tashin gwaron zabi na duniya kamar ina kuke samun kayan yin aikin. To alhamdulahi a yanayin kasuwanci yanayi na na zamani wanda yake kowane lokaci na iya canjawa. A yanda muka sayan kaya inda an kai to gaskiya ba ɗaya ba da yanzu. To kaga dole a samu yanayi. sunana alhaji ne da isa ya saki kamar ina aka kwana magana kadar ana samun filo na kada da katifar kada ko kuma batun na kada yanzu babu shi kwarai ana samu duk abin da so na kada ka tona kana samu ne ana samun hilon na kada ana samun katifar ta kada ana samun komi na kada kamar zuwa yanzu akwai wani kalubale da kuke fuskanta misali game da wannan harka ba mu fuskanta wani kalubale gaskiya kamar kuma bangaren gwamnati ba mu cewa a'a sai dai ba a rasa wani abu ba ga wani matashi da ke harkar katifa bari mu samu sunanka sunana saifullah bello an makafi. makafi to ya wannan ja aiki da kuke na hada katifa da sara fata so lalle akwai nasara gwargwado a cikin wannan aikin da muke yi na katifa hmm. na hadawa da kuwa muna yin harka ta kungiyar tsohuwar katifa a nan tsohuwar kasuwa kamar hada da kuke yi akwai wani kwarewa misali ko na training da aka baku eh lalle akwai kwarewa wadda shugabanninmu ke bamu ta gyaran katifa ko da waje an haɗauke mu muna zuwa kamfunfunna mu yi musu gyaran katifai tsofaffi waɗanda ake kai musu a ta bangaren hannaye. kasuwa kai miki dole. jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku kai ga sashen Hausa na muryar Amurka a tsohuwar kasuwa da ke birnin Sokoto. Harkar kayayyaki da suka shafi na manya da ƙanana musamman kayan blouse kayayyaki ne da wato ke ci gaba da karkaina a wannan kasuwa da na ziyarta kuma a wani bangare ma na tattauna da wani kusa a cikin wannan kungiya ta yan blouse sunana alayi nura fati kuma sakataren kungiyar blouse da kusantar market to alhamdulillah gaskiya mun samu canji sosai kasancewar lokacin sallah akwai bukatar waɗannan kayaki wani irin lokaci ga harkokin sallah kuma yanzu bayan sallah ma an koma samun ƙari ta dalilin canji haka na kuɗi wannan shi muke fuskantar kalubale saboda dukkan mahi yawan kayakin da ake sowa ana tu'ammali ne ta gehen saifa da dala ana tsallaka wasu kasashe ana so waɗannan kayan. Kuna harkoki ne wanda suka shafi ƙasa da ƙasa kamar yanzu waɗannan ƙalubale kuke fuskanta na ɗauko auno kaya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa har ku kawo su Najeriya ku ci gaba da mu'amala da su da sai jama'a. Mm, to alhamdulillah bangaren dai hulɗa da ƙasa da ƙasa gaskiya muna samun kyakkyawar hulɗa da sauransu illa dai inda muke samun ƙalubale dangane da abin da shahi ɗauko kaya musamman abin da ya shahi karamcin samun 'yan kasuwa waɗanda za a haɗa jimillar kaya domin a yi motar da za a haɗa kaya wuri guda domin samun sauƙi. hada hada sai da kayan gwanjo da kayan mata kuma ina tare da wani ɗaya daga cikin kayayyakin ya ka. kimanin shehu gwanjo ne sai da to ya sana'a take ta kayan gwanjo kuma da mi da mi ne kake sai da kayan yara da kayan mata ga mayan sai na mata da wanduna dogaye na mata wani muna saida da kayan rakon har na jarirai na saida to ya kasuwancin yake to wala yanzu gaskiya ba su ina samu nan bayan sallah gama ka sun ga sun kaja sun kaja da irin namu na gwanju saboda matsalar sai fagar ta kara kuɗi yanzu na ko kan jani ta yaya iso kaya sai na samu karin kuɗi ga ko dili da wani ka samu karin dubu ishirin da rita saboda matsalar mene ne fata ku nan gaba? a wala wala fata mu samu sauki da suke alfiri da sauka. sunana alhaji nura abubakar daniya binanci sokoto. to wannan hada-hada ko kuma harka ta kasuwanci kamar ya za ka bayyana yadda don na ga a tamfanan ta kasashen waje da ta gida najeriya ya kasuwanci na yake. To kasuwanci dai alhamdulillah da yake kasuwa ta azumi tana da bambanci da kowace irin kasuwa. da yake ba a hada kasuwa azumi da ta sallah ta bayan sallah to kamar farashi gaskiya yanayi na kasuwanci mai um, farashi alhamdulillahi kowa ya san yanayin da mun ka samu kanmu kasanmu farashin darajar neran mu ba dai take da sefa da kuma dala da yake duk kayan da muka sowa mai yawanci muna sayan su da sefa ko kuma dala america shi yasa suke kara kuɗi to amma akwai zargin da ake muku na wato wuce makari da rawa da kuma kara maka kuɗi wannan labari na na mutane abinda baka ciki ne shi na haka fassara shi fatima abdullahi gaskiya an samu sosai ma sosai kamar ka ga gaskiya lokacin da muka sayan su ba yanzu haka muka sayan su ba sun karu wani sa'im har dai lokacin da azumi ya tu makin a ci abu ya yi kasa domin sassauta ma musulmi amma ƙara farashi su kai shi kamar kalubalen da muka fuskanta kamar me kuke ganin ya kawo tsadar kayayyaki gaskiya to ni dai ga tunani ko in ce ga nau dai gani in kasuwa abbas ta muna kayan da kika sawo yanzu akwai tashin farashin kaya ko kuma babu akwai sosai gaskiya ya tsara gaskiya baya da ba don na azama a cikin milli da biyu haka yanzu sai na ga gudanar tura ya ta. Ina wannan eh, ɗari biyar ya ce gaskiya. Ajiya misali ya kika ga yanayin kasuwanci ga harkar koli nan na ga kayayyaki daban-daban. Gaskiya wasu sun kara wasu kuma suna nan yadda suke. To me kuke ganin ya kawo tashin gwaron zaben kayayyakin masarufi? dai da an cimma yanayi haka amma ni dai ban kiya dai sai dai mu ce daga sama ne abin yanzu saboda inda an samu sauki manyan sun sassauta abubuwa kaga da mu za mu samu sauki mu da muke saya da mu da yan uwa 'yan kasuwa wanda suke saidawa in ka je ka siya abu dole ya kara kuɗi kai ma idan ka zo karawa za ka yi mafi akasari ma yanzu in ka zo sayan abu za ka ga idan ka zo siya yau gobe zai iya kara kuɗi gaskiya musamman ma irin kayan masarufi haka na abu shirin hausa kasuwa kai miki dole. Jama'a da haka Allah ya kamo karshen wannan shirin na kasuwa akai miki dole na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke ce da ku a tare mu wani mako. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. michael ishola uh, shugaba ne na wani sashe na baptist church a nan bauchi ne dikin ne a church to a ita dai zamantakewa yana bukatan uh, lumana yana bukatan zaman wantaka yana bukatan mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukkanmu allah ubangiji ɗaya ne shine halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka Allah ya halice mu idan da yana so tun da shine Allah mai halittan komai sai yi mu gaba daya mu zama abu daya ko mu zama duk mazaje ne a duniya ko kuma a mata ne gaba daya ko kuma a bakaken fata ne gaba daya amma a cikin da ikonsa ya rarraba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya a yi zama 'yan uwa yan cuɗe ka ka cuɗe ni saboda zama makwabtaka hakki ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai nashi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna tattar da kanmu ne Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyan nan babu addini da ke cewa tashi ka je ka dan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba da zaman lafiya a nan za ka samu abin da za ka ci da zaman lafiya na ka samu tiran da za ka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai yin addininsa nan za ka iya bi da hakkin ibada amma idan babu zaman lafiya ka duba yanzu a wancan lokacin ai ma ba faɗa aka yi ba maganan corona babu zuwa masallaci babu zuwa coci to ka gani to Allah yana son a zauna tare shi yasa ya yi mu taron sai ga cikin yan uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to zaka ki dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ta koro jawabi akan mahimmancin bacci da kuma kalubalen da ɗan adam ka iya fuskanta idan baya samun bacci yadda ya kamata wato akalla tsawon awanni bakwai a rana kamar yadda ta yi bayani inda ta ce rashin samun isasshen bacci zai iya jawo ko kuma kawo sanadin ciwon kiba da kuma daji da ma wasu cututtuka daban-daban amma kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin sai halinsa ala tilas muka dasa aya to a cikin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara a jihar Kano kan wannan maudu'i wato muhimmancin bacci inda za ta yi mana bayani kan lokutan da ya kamata a yi bacci. To likita a likitance lallai da daddare ake so mutum ya yi bacci? A gaskiya da so samu ne to an fi so mutum ya yi bacci da daddare. shi wannan dare shine lokacin bacci shine lokacin bacci amma akwai waɗanda za ki ga yanayin aikinsu ya canja musu lokacin baccinsu kamar likitoci nurses da shauran waɗanda suka fi aiki suke da irin kamar a ce shift ɗin nan na dare da kuma na rana to irin waɗannan kaga su za su iya baccinsu da rana babu damuwa akwai kuma waɗanda dama su yanayin jikinsu za su iya yin bacci da daddare kamar na wani lokaci sannan kuma su ci kashe shauran da rana haka yanayin jikin suke haka su haka ah, yanayin jikinsu suke akwai kuma waɗanda a saitawa suka yi suka zama haka saboda suna so za su ringa amfani da lokacin dare su yi wa'yansu abubuwan kamar ɗaliban makaranta haka masu karatu za su iya canja wato yanayin baccinsu fatan ɗin baccinsu sai su mayar da shi zan yi bacci awa kaza da rana zan yi bacci awa kaza da daddare in ka hada wa'annan awannin ya baka awannin da wato za ki ga sun dace sun yi daidai kenan da yin awannin kamar bakwai din haka ko shida amma ba lallai ne a ce mutum sai ya yi bacci da daddare ba amma in hakan aka samu zai fi an fi son baccin nan ya kasance da daddare. To dakta akwai waɗanda za ki ga kwata-kwata ma ba sa iya bacci da daddare. Shin hakan yana da matsala ko kuma wata illa? Gaskiya a iya bincike ya nuna cewar akwai matsala rashin bacci da daddare. Lokacin da aka fi buƙatar mutum ya yi bacci lokacin dare ne. so amma idan mutum ba zai iya bacci da daddare ba akwai dabaru da ake dubawa akwai ayyuka da yake yi da daddare waɗanda suke hana jikinsa ya yi relax ya kwanta ya bacci akwai abu da yake sha kamar waɗanda suke shan kofi yana hana su bacci to ai sai ka rage sha in za ka iya ma sai ka rage shan irin kaɗan kaɗan kaɗan ka ringa ragewa har sai ya kai zuwa wani um, level sai ka bar shi wato zai dai barka dai kai baccinka ko kuma in ya zama lallai lallai sai an sha kofi din sai a sha wanda baya hana bacci tunda akwai su to akwai dabaru dai da ake yi waɗanda za su taimaka wa mutum ya samu bacci da daddare suna da yawa To akwai kuma wasu da ba sa iya bacci sai sun sha maganin sa bacci. Shin me za ki ce game da wannan? A gaskiya dogaro da magani saboda a samu bacci. Kwata-kwata ba dabara bacci. Za ki ga ko likitoci ma asibiti in mutum ya je ya ce baya iya bacci sai an yi maka tambayoyi an tabbatar cewar kana buƙatar maganin kuma wannan magani da za a baka ya taimaka maka ka yi bacci za ki ga ɗan na wani lokaci kaɗan ne dama na farko ma ba a samun su sosai sosai ba a haka nan kawai ake samun su a bagas ba kamar faradar. sai faka an rubuta sai likita ya rubuta ya sa hannu sannan kuma akwai iyakacin kwanakin da mutum zai yi yana sha idan mutum bai yi kokari ya yi dabarun da zai yi ya ringa samun bacci ba har magungunan nan suka kare to yana ruwa kuma abin da ake so shine idan har ya zama na cewar mutum ya ga cewar lallai lallai sai ya fasha magani zai yi bacci ya je gurin likitan kwakwalwa wato psychiatrist a yi mishi bincike a gani akwai wata matsala ne tun da su ita wannan kwakwalwa jijiyoyi ne masu aika sakonni a ciki ko ba haka ba kuma dan karamin matsala ɗan ƙaramin mm, tuntuɓe da za a samu zai iya canja baki ɗaya wato um, yanayin yadda sako yake aikuwa a cikin kwakwalwa zuwa jikin mutum to idan aka je aka saka na'urar aka saka mutum a cikin na'urar aka sa kanshi a cikin na'urar duk za ta karanta komai sai shi likitan ya ga cewa to ga abin da ya kamata mutum ya yi ga abin da ya dace ya yi akwai dabarun da za a yi mishi ma waɗanda za su taimaka mishi ba sai ya sha magani ba ya samu baccinsa ya dawo daidai. To daga ƙarshe wata shawara zaki ba wa masu sauraron mu dangane da abin da ya shafi yin bacci musamman yadda ya kamata. To gaskiya dai ita ƙwaƙwalwa kamar yadda na yi bayani tana buƙatar hutu. saboda ko a lokacin da kake bacci ma tana aiki kawai dai aikin ba zai kai idan kamar a tashe a farke kake ba to a wannan lokacin da take aiki shine nata hutun akwai wato duk wa'yansu gaba-gaba na jikin mutum wa'inda su ma suna aiki in kana bacci amma raguwa yake yi aikin saboda wannan lokaci ne na hutunsu su ma saboda idan ka tashi za su ci gaba da aiki ne fiye da in kana bacci zuciya huhu kayan ciki da duk shauransu jini ma jijiyoyi da suke aika jini shi ma aiki yake amma in kana bacci yana ɗan raguwa ne saboda ya huta shi isa ake son baccin to idan mutum baya bacci yadda ya kamata zai kai wani kuma can wata rata wadda za ka ga cewar an samu matsala kila ma sai an kwantar da mutum to ya kamata a ce ana samun bacci yadda ya kamata daga ƙarshe kuma zan yi wata tambaya bara mu ji ko an sani akwai wani gaba a jikin mutum wanda duk baccinka shi baya bacci wa ya san wannan ansa To masha Allahu likita ta yi tambaya zan kuma ba da amsa kuma da fatan kuma masu sauraro za ku aiko mana da naku amsoshin. To wannan dai sashe ko kuma gaba ta jiki da duk baccin mutum ita tana nan a farke ba ta bacci shine kunni. A binciken da na yi na gano cewa wasu masu bincike a jami'ar Vanderbilt da ke Nashville babban birnin jihar Tennessee na kasar Amurka sun gano cewa a lokacin da mutum yake bacci kunnuwansa ne kaɗai ke ci gaba da aiki sai dai kuma dalilin da ya sa ba sa iya tuna wani sauti ko magana da kunnen ya ji saboda kwakwalwa tana yin watsi da duk wani saƙo da kunne ya ji a lokacin da mutum yake bacci to da fatan dai ni na canka daidai amma sai kun aiko mana da naku za mu ji daga bakin likita shin wane ne ya faɗi daidai to masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amma Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. Da fatan kar ku manta ku aiko mana da naku amsar. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz lake sallama da ku a wuni lafiya.